an start za zuwa insha Allah ai wai wai fale kul haira wani ya sa Allah Allah ci da Allah insha Allah ba ce mu dukan ga an kira mu yanzu da suke ma mutane su ya wurin passport na abin ya yi serious muna neman sare daga sharan shaitan da sunan Allah mai rahma mai jin kai dukan godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya kare tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad Sira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ubangiji ba mu da ilimi face abin da ka sanar da mu lalle kai mai sani ne kuma mai hikima ba ka sai mu ci assalamu alaikum jama'a mu da sake saduwa da kuwa wannan gida mai albarka na marhaba murya alheri a kan mita a kan shirin nan na filin masalolin maye wanda ne da yarwa ta tare da ni har kadarin english muke gabata muku kowace ranar asabar daga karfe 9 zuwa karfe 10 za mu je wurin mr polito idan mun dawo sai mu gabatar da maudu'i <coughs>

akwai akura gauna 150 wa sha da yana da 150 wa sha ana 400 kina 150 400 500 amma wan ka ji a sha mu da yana da yau ka sa to in ji dai malam mr paul kenan mm. Mm. jama'a barkamu da sake dawowa nan gida a ko da yaushe maudu'an da yake yawo a social media da wato kamar nan marhaba da abubuwa batu ne na rayuwa. In lokacin azumi ya kai batun azumi za a yi ta yi, lokacin layyan nan da batun haji batun haji ake yi. Wani lokacin dai ana zuwa ana yi mana batun mutuwa musamman shi dai an je wurin mutuwa kuma an an je ma wurin mutuwan ma ba ki ganin ana wani wazin da zai taba mutane musamman mu mata akwai wani ibada da jarabtar ubangijin Allah ke samu wannan ibada amma ba a yawan yi ma mata wannan nasiya kin gane ba a yawan yi wa mata wannan nasiya a ko'ina da kyar ki je an yi wannan nasiya wasu mu cikin mata kafin mu faɗi muku maudu ya kamata mu yi shimfiɗa suna gaza cikin wannan abin a lokacin jahiliya kakanni da abubuwa sun yi wasu ababa da bai dace ba mm-hmm. shine me batun takaba wannan Allah ke jarabtan bawa ba wanda ke son mace da ta so a ce ya rasu in ba dai Allah ya jarabta ya kawo wannan ba a lokacin jahiliya na taba tambayar wata ana sa wuka karkashin filo da abubuwa har ma wai in ta kare ta kaba tana gudu ta zo ta buga bango papa na rabu da kai o wanda ta bani labari ba fulatana ne kamar ka sani wato wai ire-iren irin abubuwa kuma mace ta zauna ko ba ta wanka sati daya ba cin abinci da ita eh kiso kanta ya kai wata biyu ya ba ababa da yawa lokacin jahiliya to mata da yawa na shiga ta kaba suna wasu ababen da bai dace yau mun kawo malamin nan ke eh mai tarihi mm, mm. imam kashif eh, eh, ya ya gaji ne <coughs> allah kiyaye babanmu malam yakubu kwami dansu mm, yana sauraron mu daidai war haka imam kashif ta ga shimfidan mu don ban taba ce an yi batun ta kaba ba imam kashif me ake nufi da ta الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باين قول يوم الله da fatan sirarsa da amincinsa bisa ga annabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma gaida ƴan uwa musulmai da ke sauraron mu fadin duniya gaba daya muna muku fatan alkhairi Allah ubangiji ya tabbatar da mu akan hanyar na annabi sallallahu alaihi wa ba da batin lokaci ba mu shiga cikin eh, maudu'in mu shine abin da ya danganci takaba wanda ke so dewa matsala ne wanda ke ya shafi iyayen mu mata amma mu maza kuma ya shafi mu ta wani bangare so da wani lokaci mu ma mukan zama dalilin rashin iya yin matan takaba yadda ya kamata wa khasatan dangin mazan da yake suna mutuwa suna bari baya an na farko takaba kamar da ya fadi musulmai ya kamata mu gane ibada ne horo ne na Allah ubangiji a cikin alkur'aninsa ba irin horo ne da yake ya zo cikin hadisi? balle a ce wani ya ce wasu ma sun ce sahihi ni ko da'ifi ni ko a ce akwai magana akai ko a Allah Ubangiji da kanshi ya horo matattakin da mazan su ke mutuwa suna barin su su zauna su yi idda shi yasa yanda ake sallah yanda ake azumi yanda ake zakka ga haji ya zo yanda ake zuwa haji haka nan ne kuma in mace in takaba ya same ta dole ta ta yi wannan takabar nan in ba ta yi ba ta sabi Allah qiyama sai Allah mata hisabi akai shi yasa alqur'ani a cikin suratul baqara aya na 234 suratul baqara aya 234 shine aya na 234 Allah bangiji na magana da mata yana cewa walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara da Allah ya ce walladina yatawaffawna minkum ayyuhar rijal shi daga kuma daga waɗanda ke mutuwa daga cikin ku maza wa yadharuna azwajan ay wa yatrukuna zawjatin kuma suna barin mata take a baya waɗannan mata take nan yatarabbasna bi anfusihinna su yi zaman dakatar da kansu shine zaman idda zaman takaba sai ce arba'ata ashurin wa ashara ne wata hudu da kwana goma four months ten days yadda na faɗi wannan hukunci ne Allah bane da kanshi hukunta yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam da kanshi bai da hannu ma ciki na ce bai da hannu ciki bi ma'ana ba shi ba wannan formal din nan ba amma shi kawo wannan wannan sako sallallahu alaihi wa sallam alaihi hajiya wannan shine ka'ida kuma wannan sauki Allah ya yi ma iyayen mata domin da can takaba ana yin shi shekara guda full one year shi musulci mun gano ba batun jahiliya ba ana takaba ne in mace in mijinta ya bar duniya ta zauna ba ta fita ba ta komai ba ta ado ba ta yani ba ta gyara kanta wani na don a ganta ba ba ta wanka kawai na aka faɗi na wani nan ba a ba ta ado har tsawon shekara daya haka da taimaka mata har wani lokaci ya kai to sai Allah bane zai goge wannan aya ya kawo shi four months ten days wata hudu da kwana goma hajiya wannan shine idda na farko da ke cikin musulunci akwai idda na biyu kuma ana cin wannan idda talaq shine idda ko na saki to aje wannan Allah na cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Allah ce mata takin da mazan su suka sake su kuma mace ni ta yi aure mijin ta sake ta in ji Allah kuma ce kamar ta zauna zaman idda ta yi jini uku ko sarki uku to shine so da muku shi wata ukun nan so da mata na al'ada ko wata so daya to wannan wannan shine irin iddan da muke da shi cikin musulci guda biyu iddatul talaq sannan iddatul wafat idda na saki da kuma idda na mutuwa amma yau na ji maudu'in mu kan na mutuwan gani za kai da mu yi shi yawa wata ranar Allah ya ba da dama sai mu taba na auren nan domin da kamar da kuka faɗi wayan ga wasu akubin ga duka abin da yake musulmai mun jahilce shi da yawa a cikin zamantakewan mu wallahi bincike mu na gwada kaman mutane kadan suka sani wasu sai sun saka akwai shi wasu amma yaya yake yin shi mi ke kawo a yin shi mi ke kawo ba a yin shi mutane ba su sani ba amma alhamdulillah da karantarwa kamar iri iri haka kagan bayan Allah ana farkar da mu ayya in an ce takaba shi ne mace ta yi zaman dakatar da kanta ta zauna kuma a ɗakin da mijinta ya hajje ta ya mutu in ba wan dalili ko dalili ko kwaran dalili ba ba ta fita wurin shi yasa an mace mijinta ya je ta nima ni zongo ni madina ni shukura ni fadama ni dakuma ni sai ya mutu da ya hajiye ta ranar da yake mutuwan nan wurin ya kamata zauna ta ita kaban nan har ta gama sai dai kamar ke faɗi in dai wani kwanan dalili ba irin dalilin wasu wasu wasan nan ba hajiya har ya kai har ya kai hatta ma kamar batun hajjin ga ɗan mace ta samu opportunity yanzu haka na rubuta kuwa ya rubuta ta je haji sai mijinta ya mutu ai haji na ibada ne mm-hmm. ta kaban nan kuma ibada ne amma tun da wani ya zo farko dole ta zauna ta yi iddan nan sannan in ta gama samun shekara ko hanyar ta je maka in ma ta te bayan ta in tana maka in tana can ta ji gaba daya wannan ya zama daban a take wurin ta soma idda kenan kuma in an ce idda idda duka akwai su ba guda biyar shi ake ce mai idda duk wani abin da yake ba wannan ba wannan ba idda bane daga cikin wayannan abin na farko shine ta kamar na fara inda mijinta ya je ta inda mijin ya je ta wurin ya kamata ta zauna ta yi wannan iddan nan wani abu bai sai ya fidda ita ba in ta fita ta yi sabon Allah wannan dole ne ta zauna wurin nan sai dai kamar rashin lafiya ko a gidan na gidan haya ne bai gida fa na fidda su in jarabta kan jarabta kenan to wannan ba yana za a yi dole ta fita ta wuce don ta ba mai gida wurin shi na biyu shine ado sa kaya masu kayatarwa masu kyau wanda ka an yi design an yi ado ado kai wani abin ganga a mace mai ta ba ta wannan ba ba da sa kaya ba ba ta saurar da dauda bo ba ba ta wanka bo amma kayan zamani zan zarin sunan super super gold eh, irin irin su eh, eh, ban gama san sunan shi bai sa <laughs> super kalala to shi ire manya manyan kayan da mishin da sa ta yi ado na azo a ganta mm. wannan bai kamata sa shi ba manya manyan nan duka wannan duka eh wannan duka bai kamata sa shi ba sannan kuma ba da sa tulare ba ta sa tulare ba ta sa kwalli irin makeup makeup polish polish da mata ke yi fuskar su ba ta yi subhanallah bi ma'ana duk wani abin da zai attract wani wani namiji zuwa gare ta wannan duka ba ta yi uku kenan idan na yi batun zamanta inda mijinta ya mutu ya barta na biyu na yi batun ba ta sa kaya na ado ba na suturta al'aura ba kaya iri biyu ne akwai wanda mace wannan da ka sa kaya amma don ka suturta al'auranka sannan akwai kayan da aka sa don kai ado a zuwa ganka wani ka baka yi na uku shi ce kaman tulare shi kuma na wani kuma cikin na uku nan abin da ya shafi kwalli shi na uku nan abin da ya shafi eh, pons pons da makeup da iyayen mata ke sawa duka ba su yi yasa wata bawon Allah Allah ya saka masa alkhairi da min jera su sai ta kiran ta giya min tana shafa wani mai mai na yana ta farkon na sama na tun kenan mun mm. ji su ma ba sama na tun ba wata na shafar mai mai nuna na tunun ta ce mini tun wani wai na gyara mata yana wani karanta ya kwanta mm. ya wani shi ce ta bar mai nan ta aji to aje kin ga wannan wannan kan da wani wasan ga aje tsakanin ki da Allah mata nawa suka san wa mm-hmm. wata tana shafa wani mai mai nan na bar kalanta na bright yana walkiya ta shiga cikin takaba har wajen tana wanka tana shafa wannan mai ta shiga tana shafa wani kaya kaya tana duka tana cikin yi wannan duka rashin sani kenan sannan na hudu ne kayan kwandagwai zinariya ɗaya da azurfa da Allah ya ba mata su yi su yi ado da shi of course zinariya namiji haramun ne mace ka su amma hatta sun da yake halali ne wasu su yi su nan in ta shiga cikin hali na takara tsawon wannan foman months nan babu ya Allah ba ya kisa abin ga irin gold da gold zobe da irin gold gold abin hannu da ake sawa na ado don a zo a gani nan duka amma kan tafarga ta ita sa kan tafarga shi ne irin abin kunne kan tafarga yakuba yin nan eh, eh. gold ne ba gold ba eh to ban san yadda yake ba amma irin yakuba yakuba abin ga dai yana abin ganta wannan da yake ba ba ta amma in dai kan tafargan ana ado da shi don eh, a gani ana ado da to shikenan na ta yan koyi ta bar shi amma dai kiyaye ma wannan abin kwarai kuwa ta kiyaye shi yafi sannan kuma hata lalle lalle da iyaye mata ke sawa wadanga duka ba abin da ya kamata ta sa bane to shi yasa irin abin da yake ya danganci ado duka ya kwata stop in ta bar wannan yaushe ta zauna sannan ka daitanta da duk wani namijin da yake ba maharaminta ba ya kamata kiyaye wannan imam kafin na'am na'am shi kuma fa don wai lokacin jahiliya mm-hmm. ana yayi kamar wata biyu ma ba ta yi kiso ba mm. sannan kuma wasu na cewa ta da doki riga kamar uku shi da ta zauna da ita wannan takaban da shi har ta kare eh, a wannan duka ba dole bane ta kare kuma ta yi kyauta ta kare ba ta yi kyauta da shi duka wannan shi ba shi bane duka wannan shi ba shi bane batun kiso kuma ai dama ajiya in ba karkaran mun ga ko yanzu da yake lamari a sake ba ai kiso yanzu aka kuma gafara kuma kiso na kanku amma ba mu gani mm-hmm. to yasa kiso ya daga cikin abin da aslan ba gani ma in ba mazan in ba mazan ku ko wanda yake yaran ku ko wanda yake ubannin ku ko kan aha amma ba ka ba gani ita are da wannan koda ta yi kiso mace ne ɗan uwanta ta shigo ta mata kiso kanta da ta kare wata daura diko yana kanta wa dai gani aha wanga ana batun awa banda ake sawa a gani ayi amma in dai ta yi kiso a gani waje ya zama ado ya attract wasu wannan duka ya kamata ta bar shi wannan duka ya kamata ta bar shi sannan hajiya ya kai ma cikin wannan halin nan namiji kuma bai neman ta namiji bai neman macen da ke cikin takaba ya kai maluma sun yi zo suna gaddama amma Allah bangiji ya hana neman su cikin takaba amma Allah ce kaman sai dai wani alama da kyautata da bar hankalin ta ya ba bi ba duk wani abin da aka yi shi zo biyu amma abin da yake saraha domin neman mace yana na iri biyu yana nan yana neman akwai akwai tasrihan wanda yake wannan ka fito fili ne ka ce mata ina son ki aure ki wannan shi tasriha kenan wanda ka sarraha ka fito very open ka yi shi wannan haramun ne amma in wani abu na alaman da kai wannan shi ba komi kamar wani kaya kana mata wasu zatuttukan da yake jawan kanta ko kana firar waliyin ta yanzu zai gane kaman wadai wani na ciki amma kai zama abin da yake da yanke hukunci da right kaman kana so ne amma ya gwada kaman kaman wani na da interest kin shari'a nawo kaman kaman kaman amma after direct kan eh wani na so na wannan shi bai dace ba abin da yake annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya yi lokacin da eh, Abu Salama ya rasu mijin Ummu Salama kenan da ya rasu annabi ya shiga mata ta'aziyya ya gare ta ya mata wasu zattuttuka da yake irin wani abu irin haka domin annabi shi ya kawo wani ayan shi ya karantar da mu shi kuma ya koyar da shi practical muka gani ko karshe da babu ya ta gama ta kaba sai annabi ya aure ta ha sannan cikin jikokin manzo Allah kuma akwai wanda kuma ya zina ana tun Abu Ja'far da shi kuma ya wani alama irin haka har ma matan ma na tambaye ya zo ne ce mata bayan ya gare ta ce ce mata aikin san masayi na ni dangi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma dai ne mika ya fara neman market yana neman market kila <laughs> har matan na ce mai kamar a ah, ya Abu Ja'far zaka neme ni ina cikin ta kaba na sai ya ce mata kamar a'a ai ban ce na neman ki ba ina dai gwada miki masayi na ne wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ka da shi kenan to shi yasa in mace na cikin takaba ba a neman ta ya kai malama suka ce kamar to yanzu in wanda ya zo neman ta ga shi bai sani ba fa she neme ta bai san tana takawa ba ko bai san kamar haramu ne a neman mace cikin takawa ba kan nan mace na kuma ta sani ba ko ta sani ta yi ganga sai ya neme ta sai aka daura aure maluma duka sun dace da an gane gaba dai ana fasa aure ana bata aure ya za a neme ta ma cikin ai ta ta san tana tana amma da ai wasu su har wajen cikin jahilci da muke fadin nan ita ba da san kamar mijinta okay ta san kamar mijinta mutu ta takaba ko da ga ko wurin da ba son kamiji ya mutu an ta kawa ba aji akwai mata ya baki mamaki sai ta nace wannan maudu'in ga wallahi kun doka maudu'i mai sada ya kamata yau yau mata har da da suka sani ya kamata yau su zo su kawo ku kyauta yau so da kun kawo wani maudu'in da yake yana da wuya ka ji shi ma ana ana ana wazin shi kuna jin wa'azuzuka cikin tv cikin rediyo kuna jin masallatai ana kutuba amma yana da wuya ga an doko wannan maudu'i topic ga ana discuss imam idan mace ta shiga ta kaba mm. da zaran ta shiga ta kaba mm. sai ga a bata hijabi ta sa bata tazba bata wani ma kana ga da ta bata ansa danna ta kama ita ta zuwa da hijab tana zaune ta miki kafa ana shiga ta kaba nan ne kamar yadda fara a kiyaye ababen da aka faɗi ga batun ado batun shiri batun wani kwalliya da iri-irin su a kiyaye in an kiyaye wannan kuma sai ki lizimci bautan Allah domin dama zaman kawai ko da baki komi bautan Allah ne ana baki lada kai abin da yasa kuma kenan in kin kiyi kuma an ba a miki azaba kai to amma cikin wannan zaman nan shi ki take opportunity shi kina bautan Allah wasu azkarai in ki makaranci alqur'ani wani karatu alqur'ani in ko ba haka nan ba wani istighfar sai ta sallallahu alaihi wasallam mun yin kin dagwa kina kai mai sakon addu'a amma irin mace ta rika tasba a shigo a gaishe ta taki amsawa hatta qur'ani in kana karantawa wani maka gaisuwa ka amsa mm-hmm. kuma ba wani zikirin da kai qur'ani da shi magana Allah ne direct to yasa ko karatun Qur'ani kake yi ko wanga ma yana farkar da mu da kaga wannan karatu da Qur'ani ko yana kai tasba ka gashi kai mai assalamu alaikum yana so ya diki mu da mm wani shi buga maka addu'a kan nan ta biya ka ce kai mini ba haka nan bane Allah ya faɗi cikin Al-Qur'ani ce kamar in an ga idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha Allah ce in an gaida ku da wani gaisuwa na musulci to kuma ku maida wannan gaisuwan ko ku yi wanda ya fi shi to shi yasa dole ne shi yasa yana daga cikin hakkin musulmi kan da wasu musulmi da annabi faɗin nan shine raddu salam in ai sallama dole ka amsa yanzu an kina cikin takaba wata ta zo ta miki sallama dole ki bar abin da yake ki amsa in ba sallah kike yi ba dole ne wannan wajibi ne kan ki maki ma kin shiga kin kin shiga cikin laifi yanzu a irin mijinta ya bin tana abin ga wannan shi ba shi bane amma hijabu da aka ba ta yi ado ta yi lullubi da shi wannan ya dace so da ai zamanta da an ya shiga da mata ta'aziyya kuma maza su ya shigo wani lokaci ta tafi da shi ta sha iska so da wasu kuma an takura musu mm-hmm. hatta fan ba ta kunna mm-hmm. kwarai kuwa ni wani ya kira ya tambayi ni tambayi guda uku guda game da sallah biyu game da takaba na takaba na farkon nan shi wannan bai ba dariya kwarai ba wai an lato tana daki amma sai ta fito da kujera tana kofar dakin da take takaba sai iya da dangin mijin suka wata sawa kai mi kenai wani busu ke dan kina takaba kin fito ki zauna cikin gida kan ga a kore ta koma daki da kowa ya fito cikin gida na shan iska amma tana cikin an lato tana daki tana zufa wallahi shi ya ce kan wayo sun cuce ta jahilci kenan za su fara ta na ce a ba haka nan bane na biyu tambaye ni me ta kaba ta ci sakwara a ah. wallahi <laughs> ma mai shina jina bai shina zuwa halin nan ga maraban ga ya ban tambaya o me ta kaba na cin sakwara shi sa watan ta je kasuwa ta sayi kaya kato ta da ta ana an kamar eh ke mai ta kaba kike cin baki kina enjoy haka a sai mai ta kaba ta ci sakwara wallahi ko salad mai rai ko ne ke mu ga abinci da fi sakwara ba tukun amma ko sa da mai rai baka ga abin da ya fi tuwo da miyan kuka ma ko sakwara tuwo da miyan kuka Allah ya waye ya yi gomi ko wa miyan ah, aljanna aljanna dai akwai miyan kuka wanda su ci a mu dai gaskiya wani shinkafa da sala da sakwaran nan ka zo ka nemi wurin wurin da aka samu <laughs> amma kukan kuje kuje kuje su ya yi momi aljanna ana shinga wannan dukan wallahi rashin sani kenan kukan baka samu mai salati eh, haka ne gaskiya akwai wani ke salati <laughs> ajiya sai sa mai takaba ba prisoner bane wallahi ba prisoner bane idan an ta shiga cikin wannan don aje mai takaba tana iya fita ta je hospital amma mun samu labari wannan dai ba ta ganda idona ba amma mun samu labari kaga mace na ciwo sha ce kina ta kaba baki zuwa ko ina tana daki malaria na cinta ka shigo ka ga zufa na karo mata jikinta na kaduwa ana ta dura mata paracetamol ana ta dura wa diyan mutane paracetamol in ma jahilcin ita ko jahilcin waɗanda suka sata wannan abin to shi yasa in mace na cikin takaba ta tafi ta je hospital in ba ta da lafiya in mace na cikin takaba in akwai wanda za ta aika kasuwa mata sisi ta aika wannan shi yafi amma in ba wanda zai fita mata ya je kasuwa mata sisi ita da kanta ta yi lullubi mai kyau ta je kasuwa ta yi sisi ta kawo ba ta kwana yunwa ba ta yi azumi wurin bandi ba ramadana ba ne shi yasa ba ku bar ta yi yunwa yunwa ya kashe ta ko ta yi wahala ba don komai duka da sunan takaba a'a ba fani subhanallah me yasa Allah dai punish bayan shi yasa da an ce ai takaba ya zama punishment ne a'a wannan duka baka da bane me takaba in ya zo ya kai ya kamata ta fita ta duba biskun yaranta ko makarantar yaranta in dai akwai wanda zai yi har wayo na fadi wannan me shi ya fita ya yi wannan ya fi amma in ba wanda zai yi ta ta fita ta yi ta kula ta duba wannan kin gane ko to amma irin wasu ababen da yake ana takura masu takaba suna yi kaza kaza kaza kaza wannan duka ba shi bane bari bar sauran mu bisu lokaci mu biyu wannan da nake shi game da batun me takaba har ila yau in me takaba na takaba hmm. ya zamo ba waɗanda sayayyun da suke kulawa da ita kuma dama akwai kasuwancin da take yi shin wannan me takaba ba abin da da ci gida ga yara marayu ta iya fita ta je ta yi wannan sana'anta ta zo ta ciyar da kanta da yara kwarai ba kuma ta sha bulawa ita da kanta hmm. don ta bar yaran mutane da yunwa hmm. ta bar kanta da yunwa firi hmm. a cikin ga in ba mai wanda zai saya miki a ba da yawa da bai kamata ki yi nan ba Wani lokacin ki ya ta ta je ta yi kasuwancin ta ta komo kai wasu malama sun ce ma kamar hatta ma in mai neman ilimi ne misali yarinya tana zuwa university tana zuwa school sai mijinta ya rasu wasu malumma ina faɗina maimaita wasu malumma sun ba da dama ta ci gaba bana tana ta kaban na ta kai ta shiri mai kyau yanda har yau wani ba za ta gayyato fuskan wannan miji ba ko idon wannan miji kanta ba sai ta zauna class ko makaranta ta koyi abu an tashi ta komo gida daga makaranta daki daga daki da shi makaranta ko ne ba su malama ko su ba suna kama wannan ta dai bari ya so koda ta dife to inda irin schools na ke dife courses nan to an ta ta dife to ta tura shekara guda gaba ya so ta yi ta kwada ba four months ten days ne ko ba wani abin gaba ne. ma kafin mu je ga mm. akwai wasu suna ta kaba mm. sai ka ga firansu da mutane hira da mutane mm. wani ma da ka zo gaisuwa ma mm. ita da ka ji muryan ta da domin ya ya kamata mai ta kaba mai ta kaba na zaune kawai da fadi zama ta kawai zama na ibada na bautan Allah maso dewa an fi son wasu na tare da ita yadda za ku iyaye mu dewa kaga umman ummanta ko wata kanwa ummanta ko wani dangi dai an je an zauna kusa da ita ana dibe mata kewa so da situation ta shiga cikin nan situation ni mai rikitarwa to shi sa ana bukatar wannan kusa da ita ana fira da ita ana dibe mata kewa amma wurin nan kar ya zama wurin firan fasikanci amma a yi fira a entertaining ta dan samu kwanciyar hankali a shi sani irin kalle kallon talbishan da abubuwa ta eh ajiya ajiya wani duka ba lifi ai na kan gan sodi ba an yi mutuwa wanda ba ba. sai a rufe tv sai a rufe tv a rufe madubi a rufe fridge ko eh, fridge da madubi daki <laughs> da kwaba da komi a sa ba eh, rufe wannan wannan duka ababan da yake da asala ba wani ba wani abin yana <laughs> sanar da samu tv lokacin da bashi da nan nan abin da inda bashi ya wuce a duka a rufe a rufe to in dai an dai rufe jeji kawai ba komi so da rufe asirin daki wanda ba komi amma dai wani believe wani itikad ya sa a wannan duka ba ba ba komi ne ke faruwa wazi wazi ka kama ka ji eh, wazi ka kama kana jin wazi ko ko abin ganga irin saudi qur'an kana jin kira a dakin ka ko kana jin kawai ne ka faɗi wazi ko rabu yana amfani ko ko wani abu da zai zo yana bari tana samun saukin tunani wannan duka an yasa wannan ba komi ba yasa rashin kudin tv rashin kaza kaza duka da abin da yake ba dole ne a yi ba takura musu ni free Allah kiyaye to ba mu je wurin Mr Paul in mun dawo sai mu ci gaba da wannan maudu'in ba ma ko abubuwa akwai wasu wata mai ta kaban da za ka je ka ganta tana kan phone ma ita tana hira da wasu mazan ma suna fira da maza suna chat da wasu maza amma tana ta kaba akwai wanda za ki je wurin ta kin je da ita ta kaba kila a ce tana daki ta rika phone tana koro abin da wane ya yi kaza wance ta yi kaza mai kaba me ta kaba mm, wannan duka yasa wadannan maganganu duka sai especially kina ta kaba kina ta da maza kina yanda ka record shi dai wallahi an yi abin nan in dai kawo record direct kan wasa wani wani ya ce ah. ko tira mai ya ce akwai abubuwa da suke yi wato wai mai shi mijin mm, ta fita ta so ta ba a <laughs> kwalliya farin eh, kaya eh, mun yi eh, ka zo mana batun wuka da abubuwa da ake sa wannan da wasu na nan wai saboda ana tsoro wai da ya kare ta gaba sai ta gudu ta na rabu da kai oh, yo barka eh, a ah, wangarawa da bare bare eh, a suna sa wata ci kwalliya kuma ah. muna so mu tabbace ne ta kaba da ta fita exactly ta yi ta yi aure don mu da To eh. barkanmu da sake dawowa muna tare da Imam Kashif muna magana ne game da batun ta takaba wanda kamar yadda kace ba ka ganin ana magana imam no, eh kamar yadda farko na fara hmm. a jahiliya wai in tana ta kaba tana ajiyuka hmm. saboda kaga idan ya zo cikin dare na ka gane da eh, wasu abubuwa haka eh akwai wasu ababa da ake sannan kuma ita mai takaba na san namiji dai yau da matan shi ta rasu mm. ya iya gobe ya ce to mace in ta fita ta kaba ta iya da fitanta ta kaba ta yi aure ita kuma daidai wannan to alhamdulillah kamar ne ga fara hajiya batun wukan na farko mm. farko na son bar mu gani yau kuma na son na san jama'a sun sani mm. ba ka wane ni zan da maluma abin da ba sani ba amma na son mutum ka doke shi yau bibi ko wannan yana jin shi bai san gaskiyan ba doke shi once and for all musulci bai da fatalwa ba ba fatalwa a cikin musulci ba fatalwa yadda a ce kama wani ya mutu ivory ya zo ya yi aure ghana ya hayyafa da wani ya bullo ya ganshi ya gane shi shi bacci ba ganshi ba hadda musulci ba fatalwa sam sam sam ba fatalwa amma ana gan wani abu eh ana gan wani abu me ke gani shetan yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa cikin hadisi yana cewa man ra'ani fil manam duk wanda ya gani a mafalki hakikan ni ya gani annabi ce domin shetan bai iya kamanta kai da ni in ban da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin al'umma kakaf shaitan na ya dukan ficin kowa ya biyo cikin kwana idan haji Allah ya kiyaye yanzu ga kiyaye je kwanta da daren ga sai ki ganni na dogo gatari ina binki kina gudu ina binki ina gudu mm. kaga da safe da kin gani sai ki mini na mm. sai kina ce mutane shi ga jiya dare ya biyo cin kwana ko ba ni ba ni ba na kwana na <laughs> a sai shaitan ke doka kamar nuna yanzu yana attacking ki yana binki dole da tana tsakani da ke ko da yake wasu ba akwai su mm. Allah ya kiyaye mu da su na fita wurin ba fadi ba ina son ka gida lafiya hasbunallahu wa ni'mal wakil <laughs> to hajiya to yanzu kan ga ire ire wayannan matan nan wasu sun ga wani abu ne to shi aka sa su cikin wannan mm. akan samu mata da miji yadda suka zauna nan Allah ya kiyaye mu in ma matan na musguna ma miji sai ya zo ya kai suna fada kin san wasu suna nan mata da miji ana yin mutuwa ba suna gaba Allah ya mm. kiyaye mu abin da sa kin wani abu ya zo kan kan ya kamata ku shirya don ba ku san da za ku mutu ba kai kuna kwanci kan gado asuba kin tashi araji araji shiru ko alaji ya tashi asuba aji ya shiru to irin wannan nan kaga an mutu akwai fada akwai rashin zaman lafiya tsakani mm-hmm. to kiya kina kwana so da tunaninki da damuwanki mm, abin da ya faru sannan mutun nan kaga kina kwana shi kina mafarki wanda wakati tashi ga kawai ya zo yana so miki wani abu to wani duka shaitan ke wannan to shi ne wasu shi su ce kamar bari mu kawo ka ko da ya zo shi mu yi mai wani abu to shaka da kana sa mutane ana yi kuka karkashin ka filo ko ya zo shi cire ki wani ko mi gaba ki Allah kiyaye mu kaman ai in ya fito ke ya ki ci jawo kan kaman ai fi jinjiri sai ki ga wani sa Qur'ani cikin ce a a eh, yanzu wannan kwa kuskuren da aka yi diwa kan dan mace na da ta haifin nan so dewa ita za ta gyara tana jiwa wani eh, lokacin kuma ba ta da sarki yasa ana kuskure da yawa ba da kaman shi batun ta kabanga mm. kusan ma wanga muna fira da ke faruwa ne mm, amma maganar shi na karatu maganar shi ilmiyan kuma ban fara kuma tukuna mm, saboda hajiya kai wanda ka fari in mutum matan shi ta rasu yau na san magana ga yayin mata da yawa sun fushi eh. da ni in mutum matan ka ta rasu yau shi mutane kamar 40 suka zo wurin gidanka kai ka raba su biyu 20 su je da ita makabira 20 su zo na su dora maka wani sabo ranan <laughs> amma wannan wani tausayi an zage ka an <laughs> ranar kafa dariya Eh, Wallah an ce kai ka kashe ta. An ce kai ma yi. Na mai an kashe ta ne don ya yi aure. Da ma'ana magana na ne shine eh, n'a ku gafarce ni amma ina abin nufi na shine wanda yake fari kai kike tambaya an mace ta bar duniya min da dama ya aure ko da rana ko ko gare waye ko ko wani kwanuka karin da ke bayan shi. amma mace dole ki ko ka shi bai taka ba sai ya aure Allahu eh? akbar mm. ko kaga shi ma a bai samun lada ko mm. kuma da ake ku yi taka ba ko samun lada yanzu ladan da gudan wani ku so ladan da mun samu wa a ce mu ta kaba mu samu lada kun kaga baki na fila ba baki sadaka ba baki azumi ba amma baki lada amma ya mata Allah na so batun ko Allah na kaga fulani haka nan na eh. <laughs> to kin gani ta kaban kuma former standings san ajiya quickly kamin eh, lokacin ya kai misali akwai abin ke faru ba sai na cikin tambayoyin da ka rubuta ba a bar ni fadi ko da an tambaya na shi rushe shi wuce gaba daya mace na ya rasuwa yau miji na ya rasuwa yau balle masu ture-turen ga matan shi na gana ba da samun ta ya rasu ba kamin ta zo ta ji one month time ko two months time yanzu yara ta yi kuma ce muku takaba ana yin shi four months ten days ne yanzu yara ta yi in dai misali mutum ya rasu yau yau nuwa ke fara takaba sai dai wani magana na Iban malik baka jumhur ahli ilmi suka ce ranar mutuwar ranar ake farawa Iban malik ya ce kuma a ranar mutuwar da kanshi ba ciki garawa ake farawa to in maybe one month daidai sannan ta samu labari ai mijinki ya bar duniya to wani ranar nan one month ne ya wuce da ya wuce kenan sauran ta kamanta ai three months ten days ne mutane jiwo ba son wanga ba idan wasu na nan ranar suka fara ranar ta ji mutuwan shi ta fara ta kaba ranar da akwai magana aka na magana ne da yake shi bai da abin so da hakkin ilimi akwai wanda suke wannan magana magana ba mai karfi ba bi ma'ana in dai ya za in misali mutum mijin ya rasu last year shi ta samu labari yau wanye ya kai ba ta ta kaba kuma daga cikin days nan ta riga ta yi yanzu yanzu ga ai ai abin ganga to na gisa wasu na nan kuma inda yake nan mm. ba wanda ya ke da alaka da gidanta ba wanda ke san ga cikin gidan ba su ba su shiga cikin mutane kamar wani na yin shiga prison Allah kiyaye ya kiyaye shi bai sani irin kasashen waje ah. nan ba san kamar ya mutu ba kame aji yana iya kai wani lokaci sannan kuma na biyu kuma kididdigan ta kaba four months ten days hmm, nan da watan da watan da watan na abin ga arabiya wata na musulmi hmm. shine muharram safar rabiul arabi tsari mun saba yin program shi ne sai wannan shiga shi ba har dhul hijja wanda ke december muna cikin december muke ga wannan kuma haka nan ne ba calculation nan da jinar february ba mu shiga wata zul hijja eh ina son sauri kenan eh, zulka da nan? Allah ko sai muna cikin november muke kenan hmm. last minute yanzu mu shiga december mu sai mu ci kaza da ikon da shanu da nama eh. in aje wangarka ya kamata musulmai a san shi da shanu daban <laughs> fulani aje shi sa da muhim in kina cikin nan ibada sannan wasu fiye firarrakin banza wani gulmace gulmace tana shiga tana kore wanda da dazu na yi magana wata ka je gai da wani mai ta takaba ka yana daki eh. yana kan fon fira da dariya mm. subhanallah mm. dariyan shi bai da abin amma wani fira ke yi eh. domin kawai na fada dazu har wa yau mai takaba ba ta prison bane mm. da tana da an da ta yi walwala ta sake jikinta ta yi wasu awa ba amma haba kar ya wuce gona da iri mm-hmm. kar wuce gona da iri kuma wannan ke fari watan gona nan tana ciki tana firar da maza mm-hmm. hmm, subhanallah eh, eh, wannan ba wannan ba shi bane wallahi wannan shi ba wannan ba alheri bane kuka nan ba alheri bane kukan kani abinda Allah ma da kanshi ya ce kamar ma kar ma a nemi ki ciki to wasu na ta hatta mit ana mit. <laughs> ana mana tambayoyi yayi kwarai kuwa kwarai ana ana fita a je a je a je a meet a je a hadu a je ba kai zaka ce ba abin da bai faruwa Allah kiyaye mu kwarai hatta wasu ma kuma ana zuwa ma aka meet aka fira kare ma shi a hag kwarai kuwa a rungumi juna sannan a wuce ba abin da bai faruwa to wannan duka eh, kina shuka inda ya je nan kin je hmm. ko ba shi ce ki ba ba mijin da ce ki ba Allah ya ce ki shi yasa awa bani da yake ya kamata mu mai da hankali da yawa wallahi baturu wannan da haka kawai tun abin ga aure wannan ban sun shiga ciki sai akwai ran da Allah zai kawo wannan topic din nan na zo an ya fata ma tambaya idan mace ta yi ta kaba yau ta gama ta kaba shin gobe za ta iya daura aure in dai date ya faru yau ga ta kare shi to gobe gobe ta ta yi aure amma ba irin bane ba irin wannan akwai wani an ce akwai question ba eh a a a an ce an ce nan wannan cikin komi an ce amma shari'a musulunci muke fadin ga na shari'a na fadin ga amma wasu matan na nan shi su yi hankuri su zauna ta yi sanan ta yi wani mata ta zauna fiye ga haka amma in dai kin gama yau yau na wanka samu miji gare wa yake kin yawon ki ha yasa wannan ba ko dama wasu kina ta kama ma ne shina na yana calculation yana calculation wallahi kwarai kuwa cikin abin ga no ya kuma ya ka kwarai eh, kwarai kuwa to irin wannan ma na yin shi bayan sallar juma'a shiru <laughs> ko bayan sallar asuba ko jiya ma last year last week bayan juma mun daura wani jiya ga ko bayan juma an daura wani shiru wannan ba wani abin amma ba wannan ba na takaba takaba bane eh wani irin dai na ya eh, irin na yafi bayan kin ga mu ba ma sauraron ko shek na da kayan eh a a bar da su ta bai tambaye su da fito da ba ba eh, to za ku iya kira mu akan wannan line 0302264267 da 0501394487 mai takaba na talla Eh, kamar yadda ka faɗa batun kasuwanci in dai ba ta da wanda zai ba ta wani abu da shi shi ke ta ta ta don ta samu ta kawo. Salamu alaikum. mai oh, laifi. ne? Malam Isa kenan. <laughs> Na, ba Salamu alaikum. 0302 salamu alaikum wa alaika salam ya kuma ke magana kuma Allah na alhaji sai di santana lafiya lau amin oh, ba batun laye muke yi ba batun takaba yau muke alhaji sai di santana Amin, amin. Amin, amin, amin. Na'am, salamu alaikum. Aha, ai na kai ka da ami kunne mu sannu ka dai. Amin. Mm. Mm. Amin. Amin. Na'am, salamu alaikum. Wa alaikum salam, Jerry. Na'am. Na'am. Sanuka Amin. Mm. Wa alaikum salam. gaisuwa da sa farin kaya mm, na'am salamu alaikum na'am lafiya lau na'am mamuda na'am amin ce mun gode kwarai wa alaikum salam na'am salam alaikum na'am a ah, eh. lalle ya jiki sallah <laughs> shigowa amin to To, mun Insha Allah, in na da ciki eh. ya za a yi na salamu alaikum, mu doki eh, mutane biyu da wannan hmm. Salamu alaikum. Amin. Na alkhairi. da sunanka. job. No. magana magana wai bai dace ba wai bai dace ba to mun gode da mu doki last call mu mm. na'am assalamu alaikum yan kuwa ke magana kuma na na mamma one dollar sannu ka dai Mun gode kwarai. Mun kwarai mamman kai ne last call da ya kamata mu na'am Na mu je ga Malam Isa tambayan shi ya ce wai ya sunan shi lokacin da baban eh, babansu ya rasu. Hmm. Irin kuɗin da aka zo aka ba umma. sai aka zo kawai aka ce ai za ba malumma za ba malumma ma bai kai ba har kuɗin ya kare. <laughs> wannan wannan yaudaran wasu maluma kenan mm-hmm. wannan yaudaran wasu maluma kenan a yankin wasu maluma sun doki abin nan ne kaman kaman business ne aha in ba ka ba ai wani abu kamata aka yanzu ku zo kuna son ku charge sufuwan ga ko ku karbi abin garin sufuwan ga ba mm-hmm. Allah kiyaye mu eh, wani lokaci na je wani gari ni da malami na tattaunawa game da wani matsala irin haka shi ya ce mini kamar ya ga wani abu wata tsohuwan da aka yi mata rasuwa ba ta da komi mm-hmm. shi ta gaya malami shi malami ce mata kuma ba komi ma amma ya ce kamar wurin shi ta nemi sakata ba san kusa sakata ba dundun eh, da sakata haka ta nemi ta yi da tankwa da gishiri ko da ba mutane kuma hmm. wasu sun mai da shi ne kamar dole a ah, abin da sa wasu kamar duka suna condemn duka kenan hmm. so da wasu sun mai da shi ne kamar business sun mai da shi ne kamar dole sha zo ana charge wanda sun samu mu abin bakin ciki ya sami sha ana ana charge mu hmm. amma wannan bai nuna kamar ai abu biyu ne yaran ne kamar tambaya na biyu da bawa Allah na karshe da bawa Allah yayi abu biyu ne yanda mai takaban ke bukatar taimako haka gawan kuma ke bukatar mu shi ma bukatar addu'a shi yasa addu'a bai hana taimakon taimako ma bai hana addu'a abin da ba na sadakoki kuma wannan bai hana a bada sadakokin wannan kuma bai hana kuma a taimaka ma ita mai takaban yasa ana yin duka an dai duba ne a yi duka a gyara a ta yin da a yi shi na to jerry ya ce gaisuwa kamar yake ya yi batun hmm. gaisuwa da an zo an mace na cikin takaba a zo ana gaisuwa da abubuwan nan shi ya dace kenan eh, ya dace ta'aziyyan kenan isa a zo ya kamata a zo ana gaisuwa ana ana addu'a ana gaisuwa na wannan ya dace ba sannan wani eh, eh, mamuda ya ce mace tana cikin takaba da take cikin takaba hmm. she bata ga al'adar ta wata na farko ba hmm. bata ga al'adanta na wata na biyu ba hmm. shin da ta zauna cikin takaban haka ne ko yaya kamar haka na ajiya da suna cewa kaman eh, mas'alan gada da muka maudu'i na gudu ga mas'alan shi ilmiyan ba ta ba san tukunna saboda a cikin takaba four months ten days na hmm. akwai situation da ke iya zuwa mace ta yi shi ma one year eh. akwai wanda na ma ta tashi two years takaba eh kwarai kuwa shine mace mai ciki misali tana da cikin sannan dama baban gado wai eh, mace aha to yasa ban doki sufin gaba eh, daya eh. in ma tana da ciki sannan miji ya mutu ko ko a'a bayan ya mutu aka yi one month two months shi ta gano kamar tana ciki situation sufin na duka da same simcin ne in ta haifu sannan idan ta zai kare ta kaba ta zai kare shi ne idan na ko da yake shi da Allah ta wula su ahmali ajalu ajalu hunna an yi yadu an hamla hunna Allah shi masu juna biyu su nasu yani takaban shine su haifu shi yasa kisa wanci bana yake one year mm. akwai wata kanon one year kafin ta mm. sannan wata kanon wani kuma ta haifu two years ta yi ciki two years ta haifu kwanakin ganon ba bai wanci ma kwarai ba amma na one year ne ta secondary school yanzu haka kawai ana goyo ana shayar da shi two years haka ne ta faɗi mini ko kakan kanon kan gane shi eh na je kawai shi ce ni kaman tuyas yaro ga cikin cikin ta sanda ta haife shi kwanakin nawa to yasa irin wannan dan dai mutum ya zama kaman tuyas ne za ta haifu dan ta ta kaba nawa kenan tuyas in ba ta haifu wannan mijin da hanya ne mai amma ta haifu yau shike ne ya kare sannan kuma mai ce ta ta na ciki maybe 9 months 1 week hmm. kiji da kyau 9 months 1 week eh ko ce 8 months 1 week sai ragwan 3 weeks ta haifu ko ba ka ba shi mijin ya rasu 3 weeks 3 ko 1 month time shi ta haifu ita kuma ta ta gama ta gaba ke a yasa dukan ga aban da yake ya kamata a gane haihuwa dai kata yana yanki yana yana end ta kaba na shi yasa in tana cikin ta kaba sannan aka gane wato tana da ciki hmm. ta yi ta rike cikin tana cikin ta kaba woshe ta haihu mamman ma wandola ya ce idan an yi rasuwa hmm. ana zuwa kuma kusan magana ma ya yi magana eh, a ana zuwa ana ba da sadaka da kuma girkin da ake ɗaukan wannan kuɗi ake yi mm. shin da ba da sadaka a bar eh, waɗanda mm. aka yi rasuwa a bar musu wannan kuɗin ko a ɗauki kuɗin ana girki wani ciki ya fi hajiya magana biyu ne an yi rasuwa ko ba ka ba gagawa ga kuma mata da ya bari baya ko ko yayi da ya bari baya mm. su bin duka wani bai so wani bai so alkhairi cikin su Gawar na bukatan alkhairi ladadakin sarkoki da zai mai domin saraka na kai ga gawa addu'a na kai ma gawa mamaci sannan wayan da suka saura bayan kuma su suna bukata tallafa musu shi yasa ya dai in abin ya zo sha duwa da raba wani ya shiga cikin saraka wani ya shiga kuma don nace saraka ne ma na abincin da dafan nan me yake da shi ana bayar wa sadaka na majiya wani sayin yadda hmm. muke hmm. yin abin yana la'aula wala yadda ake hmm. sadakan ne kaga me suna cikin takaba ya tabi batun yadda ake yi ne ko dai a yi ko dai eh wai a yi ko ka yi eh, kudin nan uh-huh. da mai takaban an zo a ce kawo kudi akwai wanda ta gaya min wai ta shiga takaba bakin da suka zo wurin ta ake karban kudin shayi <laughs> a karbi kudin dafuwa a karbi kudin komi to hmm. yanzu ita tana cikin ɗaki ne ba ta fita ta je ta yi nema kudin da ta samu hmm. shi za a karbi a ci a sha su sun zo ciki kuma da ci kuma to kaga irin haka in da yi addu'an nan hmm. an ya zuwa ce da mu sai ruwa kawo cikin kudi to wannan kudin da a bata ta zauna da irin addu'an da muke yi yanzu wanciki ya dace a shi sa ta magana biyu ne akwai batun kaifiya ya ake yi a gyara yin ko dai a'a yin ma sam a bari magana biyu kenan mm, mm. abin da akwai shi ne shi ne-shi, so dai wannan na fada zai ce wasu malama sun doki wannan wurin na kamar business su kenan haka nan da za ka ga wanda suka zo suka zo suna cewa ta kawo kaza shayi kaza kaza kaza ga in ba ta ba su ba ta da laifi mm. yasa an tambaya ita ke so ko tana da shi ta ce ga wasu ba ta da shi wani bai zuwa ya kama ta ce ta kawo dole yasa su sun zo sun nemi mata baya ba wani ya amma bai da ke so mun fadi ni in dai an yi wani abu na saraka a bayar fatan lada ya kai ga mamacin a hana wannan ko ga mamacin bi sun lada eh, wani babu Allah ya rasu ko ta wani ta rasu hadisi sai muslim ya kawo sai dan shi ko diyan ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaman babana ya rasu ko kuma na ta rasu ko bai wasulci ba in nayi saraka ladan ya kai gare shi sai annabi ce eh ya na sana ko mm. wangani ya ba dama mutum ya mutu aya wani abu na sadaka fatan ladan ya kai game shi yasa in muka hana muka tare wannan kofa sam to gawan fa eh, amma dai of course yana wasu ke yi kamar su ke shi business ko da ke eh, zuwa neman kudi har ana cewa wo oh, bai kai ba kara eh. kamar kuma abin da yake wani ma ya zo addu'an ka in ba ka bashi ga ka ba shi kaya ba ma o oh, wadannan shi wannan wannan shi a bi kamar daga abin da sa wasu masu kwandon wannan duka gaba da yake kafin dai maganan ka na karshe na je kina da maganan da zaki nema eh, wani gaisuwa da an ba ni gaisuwa yayan mu hajiya oba tamfa ba papa ta tana gaida hajiya ai circle station tana ta kaba tana gaida ita tana gaida kuma hajiya ramatu cikakka da kuma hajiya baraka tana musu barka da wanga lokaci sa'annan kuma yayan muhajiya laila yan quality ladies laila jafaru ta ce tana gaida yan quality ladies duka tana musu barka da wanga lokaci yi magana <coughs> to halifa one halifa sheikh yi lamin happy birthday to you eh shekara 85 years Allah ya kara maka yawancin rai Allah ya kara maka lafiya sannan gaisuwa daga alhaji da zuwa ga alhaji friday da matan shi hajiya jami bajiga to shikenan ina gaida yar hajiya salma mata alhaji suraju ina gaida ta hajiya ya sunan manta hajiya mama hajiya mama muna mata barka da warhaka hajiya jummai da hajiya wule duka muna muku barka da wangar lokaci in ji ajiya hawawu magajiya ajiya hawawu mai zango ta ce yan magajiyoyin ankara duka magajiyoyin ankara duka ana gayyatan ku magajiyoyi wane ne duka dai ana gayyatan ku da ku zo miti insha Allah ranar litinin daga gida wurinta town post office kowa ya kokari da safe ne da yi zama insha Allah to sai dai kuma ina gaida hajiya amina guntuwa hajiya mama ina gaida ke ina jin gaisuwan da eh, kuma ma ji rabin oxford ga gaisuwan ki to she kashif inji kabiru shasha yana gaishe ka sannan akwai wato hajiya ne matufaffasiya wai a ko da yaushe ta ji muryanka tana godiya kwarai da irin wazin da kake yaya na alhaji ododo ina gaida kai sadauna da rawan ghana ahmed hamza na gaishe ka ina gaida kuma babanka dan marayan zaki sarkin adarawa to alhamdulillah ina ji farkon gaisuwar mu yana zuwa ga iyaye mu da malumman mu Allah ya saka musu alkhairi Allah ubangiji ya biya su mamatan mu mata musulmi Allah jin kansu Allah ya musu rahama marasa lafiya mu kwanda barkar da su musu jinya wasu yin tafiya neman ilimi Allah ya sauke musu wasu yin wayo tafiya neman arziki Allah ya sauke musu mun da muke gida kuma Allah ubangiji ya taya mu shi dukkan lamuran mu rahmatuka ya rahmar rahimin ya rabbal alamin To, Alhaji Garba dai ya ce mahajjata da da su su zo da safin nan na sauraka suna nan gobe ma wai karfe takwas ku zo Haji Village jirgi na biyu shine jirgin farko da jirgi na biyu. Jirgi nawa zai tashi? Wannan ban aikin haji Allah ya kai su lafiya. Insha Allah. To, jama'a daidai wannan lokaci muna gode ma Mr. Paul da ya doko mutum karfe tara zuwa wannan lokaci mun sa Alhaji Galazi zai ya shigo. Twenty point seven. Haji ya fari sai mu ce salamu alaikum. Ai bani ya shigo tambaye shi. Warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi ba sani ba. Mun yarin gamu na nan Mr. Paul ga pen pen ya ka akọ. Mo ha ji mo ba mo bi ga wo yi. Ata ya. Nna ka Paul.